الرحيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kamar na cikin yayi yawa ne kawai ne yana kaɗan na cikin na kaɗan taba kaɗan yana eko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 وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم ثلاثة Eh, mun kai azumin ramadana biyu eh, hijira dubu daya da nari hudu da arba'in daidai wadda ya daidai da bakwai ga watan biyar meladiya shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin suratul bakara amma kafin akwai wata bayar allah da ta roƙi a ce mai gidanta addu'a baya da lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya mu ma Allah ya ba mu lafiya eh, kafin mu ci gaba jiya mun bujiro da wata matsala wadda har mun tattauna a kanta kan wani rashin adalci da wani so yi to alhamdulillah dai an samu ci gaba ci gaban da aka samu a yadda nake samun labari eh, an canja musu wani guri ba wannan gurin ba ta yin ya tabbata haka sai mu ce allah ya karbi addu'a mu cewa wannan rudu allah fitar da shi a ciki kullum dama kai kana fata mutum ya shirya ne ba bukata bara kai fatan shirri ya same shi sai in ya nema mun kansa Allah sa wannan labarin ya zama ya tabbata eh, jiya mun kwana kan wannan sura suratul bakara kuma ayata 258 inda Allah ke cewa alam tara ila allazi hajja ibrahima a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ila allazi hajja حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرك فأنت بها فأنت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين jiya mun yi dogon bayani akan wannan aya saboda ka yau a gurguje kawai damu mu ce Allah ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahima shin kana da labari ka san labarin mutumin da yayi ja'in ja yayi muqabala yayi debate da annabi ibrahim fi rabbi wajen al'amarin Allah an atahu allahul mulka ya yi wannan ne saboda yana daga daren cewa yana da mulki sojoji na karkashinsa 'yan sanda na karkashinsa kowa yana karkashinsa wannan sai ya kara masa ɗagawa, ya ƙara masa jin kai har yana fito na fito da annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam daga nan ma har ma ya zarce ya wuce ya je shiga haƙƙin Allah ya shiga aikin Allah wanda kuma ba wanda zai iya aikin Allah ya nuna cewa shi ma yana rayawa yana kashewa kamar yadda Allah yake rayawa yake kashewa wannan ya shiga hakkin Allah ya shiga aikin Allah ba wanda yake rayawa yake kashewa babu shi duk duniya ba taɓa samun wanda ya ce yana rayawa yana kashewa ba sai shi alhamdulillah da zamanin da zuwa yanzu ba wanda ya taɓa ce shi ya yi kansa ko shi ya yi wani babu ba kuma wanda ya tafi cewa ya ce shi ya halitta sai Allah nan da ya halitta shi kadai wanda shi muke bauta masa don haka nabi ibrahim ya ce masa Allah da nake bauta huwa yuhyi wa yumitu shine ke kashewa shine mai rayawa ba mai wannan aiki sai shi sai za nake bautansa muna bauta mu Allah ne dan shi ya raya mu shi ya ba mu ci shi ya ba mu sha wadda bai yi wannan ba ba ma bautansa kowaye kuwa ko a da zami bauta wadda ba Allah ba wadda bai raya mu ba bai sa mana rayuwa ba bai ba mu iska da damu shaka ba haka kawai a nabi ibrahim ya ce masa Allah da nake bautawa shi ya raya ni shi ne kashe ni shi kuma shi ke raya kowa shi ke kashe kowa Kala ana yi wa umiri ce to ni ma ina rayawa ina kashewa ta ma kaga yi mamakin na marut fir'auna ya ce makansa Allah amma bai ce yana rayawa yana kashewa ba haka ne to ya kai na marut ya ce yana rayawa yana kashewa ya yi wannan ne don safsata don jayayya ta ƙarya don ya nuna shi ma yana da abun faɗa amma ya san ƙarya yake yi kan akwai lokacin da ku ji in ja da wani duk abin da ya fito bakinsa zai fada amma shi kansa ya san abin da ya fada ɗin nan ƙarya ne ba gaskiya ba ne na da ya ce yana rayuwa na kashe ya san ƙarya yake yawwa kala ana uhuyi wa umini ce nima yana kashewa yana rayawa ya ce a fito masa da 'yan kurkuku guda biyu aka kawo masa ya ce waɗayan to koma ɗayan kuma yasa a kashe shi shi ya haukansa wannan shi ne rayawa shi ne kashewa ba haka allah ke rayawa sai ke kashewansa ba ta shi kenan nabi ibrahim ya bashi. dan ya ce yana rayawa yana kashewa ya fito da yan fursunoni guda biyu ya kashe ɗaya ya sallame da annabi ibrahim ya bar shi a qala ibrahim fa inna allah ya'ti bi shamsi min al mashriqi fati biha min al maghribi sai annabi ibrahim ya ce masa to ga wani aikin da allah na yake ko kai ma kana yi ga wani aikin allah da nake bauta masa yake kai ma da kai irinsa tunda ka ce kana rayawa kana kashewa ko an kawo yan kurkuku guda biyu ka sake ɗaya ka kashe ɗaya to wannan fa shine ce to Allah da nake bauta shine ke fito da rana daga gabas ta faɗi yamma to kai kuma gobe muna son taka ranar ta fito daga yamma ta faɗi gabar ko bai tallazi kafar sai ya rikice ya rude kuma baki ya ɗim aka gagara magana ba zai iya ba an kama shi ko ba kama shi ba an kama shi an kama shi ba da bakin magana in ya isa kuma ba ya yi eh, in ya isa ya yi yawa Allah dai na gaskiya ranarsa ita take fitowa daga gabar kullum ta faɗi amma kuma wata tafa saba haka ba to kai ta kai gobe fito da ranar ka taka daga yamma ta faɗi gabar eh, in ya isa fa buhitan ladhi arna he rikici ya yi shiru kuma an kure shi to da lokacin me ya kamata yi ya musulunta ta ma ina kullum mai jayayya da gaskiya ba wai cewan bai san gaskiya ba ne ya sani kawai girman kai ne da izgilanci da rudin shedan sai za yawanci masu ja'in in cika musulunta ba yawanci masu ja'in in cika karban gaskiya ba yawa wuce ga karban gaskiya ba yawa wuce karban gaskiya ba Allah ka shirya da mu Allah ya ce wallahu la hadil alqauma zalimin Allah bai shirya da azzalimai mutane sun san gaskiya suka kita sun san gaskiya suka kama fada da ita wannan ba Allah ba shirya da su baya musu gamdakatar su musulunta a kafurci suke mutuwa su tafi wuta Allah ya tsare mu na'am أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك واجعلك عامة للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير yawa wannan ya ci jarrabawa ba kowa kan masa jarrabawa ya ci ba amma wannan bawan Allah ya ci jarraba mu Allah sa mu ci jarrabawa Allah ya ce au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asa قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى همارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى إلى الإزام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء وأن يأتي جرباوا الله يأتي من الله صلى الله عليه وسلم ko wani labari ya zo maka bayan na annabi ibrahim da wancan kafirin sarkin ya ja in ja da shi wancan kafirin mai mulkin ya fito na fito da shi bayan shi ba wani labari na abin mamaki da ya zo maka mutumin da ya wuce wata alkariya wani birni wahiyar khawiyatun ala urusha wannan birnin ya gama rugurgujewa an yi yaƙi ya rugurguje ba kowa an kashe mutanen ciki gini ya rushe komi a sauƙa yake rugurugu kama a ce atomin bomb ne ya zo ya yi destroying din wani gari gaba ɗaya, ba gini ba mutane ba komai ƙala an na yi huyi hadihi lau ba da mutu ce ta yayi yanzu zai yi a ce allah ya sake raya wannan gari kuma mutanen garin su dawo a sake raya wannan alkariya ta yaya zai yi ya manta ina ikon Allah ya wuce wannan ba abin da yake fin karfin Allah ba abin da yake damuwa ma Allah sama da ƙasa da Allah ce su tsaya kawai sai suka tsaya ta wannan ya fi abin mamaki lalle wani gari ba da mauta bayan garin ya riga ya lalace kala an na yuhi hadihi lahu ba ta iya ta Allah zai gyara wannan alƙariya din da mutanen garinta da mutanen ciki fa mata wallahu mi'ata amin nan take sai Allah dauki rayinsa aka cire masa rai ya zama macecce ya zauna a cikin mutuwan nan shekara ɗari a lokacin da yake tafiya kuma ga akan jakinsa yake ga abincinsa ga komai akan jakin yana tafiya ya zo wucewa ne ya wuce wannan garin kamar yanzu kai ne zaka je Jos sai ka wuce wani gari kamar buza ko ina ne akan abun hawanka to abin da ya faru da shi shi ma kenan kun san da galibin abin tafiyan da wancan lokacin daga jaki sai doki sai rakumi ba mota ba mashin ba jirgin sama ba jirgin kasa duk wannan daga baya Allah ya da ni'imansa ya biya mutane ilimi suka kirkiro su amma da jaki ne doki ne raƙumi ne sai dai kafa sai sa duk yaƙi-yaƙen da manzon Allah ya yi an yi su ne daga raƙuma sai dawaki sai jakuna su ne abun hawa su ne abun ɗaukan kaya su ne kamar motocinsu yana kan jakinsa ga abun hawansa to an kashe shi Allah ya ɗauki ransa ina jakinsa ina abincinsa bayan ya cika shekara ɗari cif a mace sun sa sai Allah ya sake busa masa rai ya tare shi da Allah ya tare shi sai aka masa tambaya kala kam labista wurin nan da ka zo kake zaune wannan gari ɗin da kake ce ta Allah dai raya shi shekaranka nawa a gurin kala labistu yawman aw ba da ce a ah, ai wani ɗaya ne anan ko ma rabin yini a to shi kan a tunanin sa na dan adam abin da ya sani kenan eh? kamar yanzu ne aka tambaye ka yaushe ka zo duniya kai yaushe ka zo duniya Ko yaushe ka zo duniya ba dai ka samu kanka ciki ba ne in ka samu kanka ne a duniya kai baka sayar da ka zo ba to kafin ka zo din ka san shekaru nawa ka dauka a tsatson mahaifanka kai baka sani ba a zurriya zurra baka sani ba haka shi ma wani a iya sanin su kawai shi yana ganin ya zauna wuni ɗaya ne ko rabin wuni a matsayinsa na dan adam qala Eh? ballabista mai a ta'a misa ga can aji zaman kanin shekara ɗari ka zauna shekara ɗari ba kwana ɗari ba tofa fanzur ila ta'amika abincinka da yake kan jakinka ya yake dube shi ka gani wa sharabika da abin shanka kasan da ana tafiya kakan tafi da guzurinka da abincinka da abin shanka ta ma me yasa yanzu ba daukan guzuri ne kamar yasa yawanci ya rike kuɗi za a samu a hanya kuma abun hawan yanzu yana da sauki nan da nan kaje jos to da za ka yi tafiyan wuni guda ma baka samu gari ba ba gari yanzu ga nijar kun sabon da ke faruwa tsakanin nijar da algiers mutane nawa suke mutu a sahara ruwa kawai ba sa samu ko rijiya ba da ka gani ba ba ma gare desert kawai in ruwan mutum ya kare hede ya mutu sai dai ya mutu to kaga wannan kenan za ka tafiya irin wannan hanyar ya da kai sai dai kai guzuri kai guzurin ruwa kai guzurin abinci wanda ne ya kare maka ba inda za ka samu ba gari kusa jeji ne kawai sahara ya sahara ka gani amma mu yanzu alhamdulillah a najeriya ina jin da wuya ka yi tafiyan awa bi awa uku ba samu wani ƙauye ba ko a jeji motar ka taɓa ce in ta yi zafi in ka duba za ka ƙauyen da ka je ka samu ruwa ka zo ka zuba mata ai ya shafa ruwa da mu to in diza ne ba na za ka ga ko na sha ba za ka gani ba ko na sha ba za ka gani ba yasa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tafiya da sahabbansa a cikin jeji za a je jihadi gaba jeji baya jeji shine ake ce masa ihun ka banza in ka yi ihu ma ba mai ji ruwansu ya kare suka rasa yadda da su ba ruwa ba gari kusa Allah sallallahu alaihi wasallam shi da safar su sun dan yi tafiya kadan suka dan zaga wani gindin dutse sai ga ruwa fari sol yana bulbulwa daga dutse abun mamaki ba ba tsammani suka sha suka yi gyatsa abu ya samu sai Allah ya karanta musu wannan aya da tus'alunna yawma idhin anin na'im wannan ni'imin sai an tambaye mu ita ran tashin kiyama yayi muka yi da ita wannan ni'ima ta ruwan da muka sha muka ji daɗi sai Allah ya tambaye mu bayan mun sha me muka yi da wannan ni'ima mun saba mu Allah ko mun yi da'a ina waɗanda ake ba su kuɗi su je su kama hotel da matan banza sai kuɗin ya ƙare Allah ko da suke haka yanzu wani ga samun dubu ɗari ko miliyan ɗaya in yayi Kaduna sai sun ƙare ya dawo in yayi Jos sai kuɗin ya in yaji Abuja sai ƙare ya dawo Allah wallahi Allah ya baka ni'ima ka ji tsoron Allah za a tambaye ka wannan ni'ima din kada ka saka ma Allah da saba masa in ka kida ka shiga jarrabawa wallahi kamar yadda na ga muku akwai wani da dade da mutuwa ba shi ma kai same shi in ya samu kuɗi sai je hotel ya kwanta za mu sai cutan ita kama shi kuma sai gashi a bayara gashi a bayara Allah sawaka ya tafi Allah ya gafarta masa inda dai musulmi ne ya masa addu'a amma da ya mutu ta hanyar da ba kyau ba kyau yawa ba yau dama dama da ce an ɗebo ne an saka maka ai wannan kana da uzuri ba abun zargi ba bane mai yiwa ka auri ba zawara baka san tana da shi ba kila ka ƙi yin bincike ta zo ta auka maka ta wannan insha Allah ba za a zargin ka ba ko an to an maka transfusion in sa ma jini wanda yake dauke da wannan cutan ba za a zarge ka ba amma dai alhamdulillah yanzu ana test ba na gani akwai wani mahaukacin likitan da ko mahaukacin aikin asibitin da ya dauki jinin wani ko jinin wata ya saka maka ba tare da an auna an ga lafiyan jinin ba ba na ji akwai mahaukacin da zai yi haka yawa kuma a wannan zamani yanzu ba na jin wanda zai samu wata bazawara kai ko budurwa ma ba a ba ba na ganin wannan ba tawakkali ba ne sunansa tawakul da za akwai tawakkali akwai tawakul Allah aka ce da ya ce aure ta haka kuma ya ya din to ya ka sun rabu dole a rabuwan kuma aikin banza amma da kuɗin da genotype din ma ya kamata da ne muke eh ta irin na jino ta ah, to in haka ne da har ya riga aure ta to ba sai na dan wani dan izala ba sarkin tauhidi wai wata mata ne kowa ya aure ta sai ya mutu zai ci aikin banza mutane ba su da tauhidi shi zai aure ta limami ne ba ɗajin da kakai wata sadin ko? ta zai je aure ta da ya wuri ta kawai shi kenan sai fara ciyo ne ɗakin yi ma ne idan kansa ita yana da ta kashe ki idan gidan ku yana zalla kawai ma musa su bari kyan rike a dare ya zaga tina a jari'ar musulunci yau ga wani aka ce ko ga wata tana yawan cuta ko ga wani gida an shiga ana mutuwa kar gwada imani ka je ka shiga a zamanin manzala akwai wani an zo an same shi aka ce masa ga wani gida duk wanda ya shiga gidan ya zara wani yana mutuwa manzala ce ka su shiga hmm. ba tawakkali ne ba ko mana ce ga wata mata kowa ya aure ta yana mutuwa ka ce kai mai imani ne ai ba su da imani ka yadda domin duk wani ciyon da ya kama ka ko ba ba na mutuwan ne ko ba daga jikinta ba ne. za ka fara tsorita ka ce wannan abun ne za ka kadu to ai kaga ba a son haka ba a son haka yan gidan ma can ka koma daga wani abu ya fara samun ka wannan abun da ake faɗa shi za ka fara tunawa kaga ba kwanciyar hankali haka ka guje shi ka guje shi kawai shine zaman ka lafiya ka guje shi so ba na ganin ya dace a yanzu muka je ka aurin budurwa ko bazawara ba tare da an je muku tinsu ba tunda wannan cutar da ake ta magana kanta dace babu ita ko akwai ta iyayen mu husanta ba kakanin husan da ita ba cuta ne ta zamani wasu suna cewa ma kirkiro ta kai alaf laboratory kirkiro turawa suka kirkiro ta wala ko wani bawan Allah da muka taba wani samina da ni da shi a yankari aka gayyace mu ina jin ya kai kamar shekara goma sha biyar yanzu a nan yankari a ƙarƙashin obasanjo ne ma lokacin su aka aka kirkiro wannan abu aka je test kuma akan ainihin hiv din ne shi kansa yana daga cikin wadda ya yi a akan wannan matsala ɗin ya ce kirkiro ta yi. shi da kansa amma kusa ita ta kashe shi wallahi ta ita ta kashe shi shi da kansa ya ce tura suka kirkiro ta alam don a rage population na mutane kaga shi bature ba abin da ke kaman yawan jama'a duniya sai za ga shi ɗansa ɗaya ne ya yawa biyu ɗaya ne ya yawa biyu sai ɗan karansa yawwa wani ma zai mutu da bai da ɗan kodai sai ce gadonsa ya barwa ba karansa ko kyanwarsa a kwanakin da nake ji ba ku a rediyo ba wani ya mutu ya bar kyanwa an bar mata dala miliyan na wani aka faɗa ne ba yi wani ajin kunja a rediyo dala miliyan nawa ne kyanwa fa eh, wai kyanwa a cikin kuna ana warewa ko duk wata ne a yi mata kitso ne a yi mata aski ne a yi mata menene a yi mata wanka eh har a kai ta makaranta ko kyanwa kai ta makaranta ta yi mai tobera ta karanta bature bature <laughs> bature lalacaccen mutum kyanwa kamar mata wannan miliyoyi to kai gidan marayu mana ka kai kudin gidan marayu mana kai na wasiya na mutu ko kudi na gidan marayu a ce da suka ce ka bar makyanwa miliyoyin daloli ga mutane suna cikin talauci la sawaba la sawaba la sawaba fazur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna aka ce ka duba ga abincin ka ga abincin ka bai canja ba yana lam yatasanna yana nan haka Allah ya tsare shi Allah ya tsare abincin don a nuna masa ya zama aya yanzu kai ka ji abinci kwana ɗaya kwana biya lalace to ga shekara guda bai lalace ba ya nuna maka kenan inna Allah ala kulli shay'in qadir wannan shine kawai to sai ka ce to wanzur ilahi marika dubi jakin ka kuma jakin kan ya riga yayi dugu dugu kashin yayi fari kaga kashin jakinsa da ya gani shi dai nuna masa cewa lalle ya shekara mai dari amma da dan ganin abincinsa ne kawai da bai canja nan ba zai tafi a khiyal ɗinsa a imagination na cewa ai wuni ɗaya ne ko ko kwana ɗaya to Allah da iko kashin jakin ya yi bari sol ya digi. shekara dari wasa ne jakin ya mutu kashinsa ya yi kaca-kaca can ɗaya can ɗaya can ɗaya amma ya yi shi kansa ma ko mun haukan mutum ba da ka ce rana ɗaya ko da zuwa a ce jaki ya mutu har ƙashinsu ya yi digi digi digi digi haka can ɗaya can ɗaya ai kai ma kasan ba haka ba ne Ta ashe Allah yana so ya nuna masa aya ne Allah yana so ya nuna masa shi mai iko ne akan komai zai tsara abin da ya ga daman tsarewa zai lalata abin da ya ga daman ya lalace ga abinci bai canja ba abin shansa bai canja ba amma da jakinsa kuma ba kashi yayi fari kashi yayi fari wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan lin-nasi Allah ce mun mai haka ne don musanya ka zama abun izina abun alama ga mutane su gane cewa fa tashin kiyama fa gaskiya ne in an mutu ba za a tashi ba kwanto wanzur ila izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahama sai ka ce masa to yanzu za a raya maka jakinka da kashin sai fari dugu-dugu din nan yana kallo sai wannan kashi na hannu wanda ya zo ya haɗu da wannan na yatsu ya zo ya hadu, na kafa ya haɗu na wuya ya zo ya haɗu baya ya haɗu kawalin gaba su haɗu yana kallo haka suke tashi automatically saboda mai duka ya umurce su mai kun fa kun ya umurce su sai da kashi ya gama haɗuwa skeleton skeleton ya haɗu sai aka ce to nama kuma sai wannan nama ya zo ya haɗu na naman cinya ya haɗu naman wuya haɗu aka gama aka rufe gashi nan kuma baya motsi aka ce to aka busa masa rai sai ga jaki ya kama tafiya kuma aka ce to hau jakinka ga abincinka dama ga abin shanka yana ganin haka me yace kala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir na yadda na yaqini Allah yana da iko bisa komai kaga ya ci jarabawa an jarraba shi ya kuma ci ashe kenan to tunda wannan abu ya faru gare shi ya gani to a hira ya wancan gari ba da yake ce annabi billahi wa zil gare eh, ne ba ba da mauti ya kenan a mai sauki ne wurin Allah ba abin da yake gagaran Allah ba babu shi babu shi haka Allah yana da iko bisa komai mu sake masa komai yawa in muka sake masa mun huta yawa mu ba mu ji an ja da Allah duk abin da yace zai yi mun yadda zai yi da ba ma nan ya halicce mu kuma bai kwaikwayi halittar mu wajen wani ba ya halicci saboda kasa ƙasa ba sa nan ba kwaikwayoyi ba amma yanzu duk abin da ka gani a duniya kusan kwaikwayo ne kwaikwayo ne ko ga mu mai abin da ba kwaikwayo ba me wanda ba kwaikwayon ba komi kwaikwayo ne yau ko model na mota ta fito da ka samu kwaikwayo ne yawa sai dai a dan mata kare-kare kawai a kayi kare-kare ya za ka ga kusan duk injin mota iri ɗaya ne komi na ta kusan iri ɗaya ne me yasa kwaikwayo ne yawa ya dai mutum ya kara nasu experiment ɗin kawai kama duk ɗaya ne amma allah halittarsa ba to a lokacin da ya halitta ma akwai wata halitta ne ma balle ganye kwaikwaya ai babu ma ai in kana kwaikwayon akwai abin da zaka kwaikwaya ne to babu oh oh yanzu dubi jirgin sama kafin a kirkiro shi mutane nawa ne wannan su yi su tsaya wannan su yi mutane ma suka mutu ma su bada su bada su bada su mutu kafin har kai ga amma shi kuma Allah fa shi ma wurin wani kwaikwaya shi ma sha wahala shi ban yace kasance ne ba automatically dole abin ya kasance inna ma inna ma amruhu idza arada inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yawa iyaka al'amarin Allah in yana son abu ya kasance sai ce zamo sai ya zamo da aka ce sama tsaya sai ta tsaya bigairi amadin ta ha gashi nan ba fila amma yanzu ka duba dan masallacin nan filoli nawa muka saka kuma ba wannan filoli sai faɗo kanmu ba ma dai ɗoru ba ma ta ma sama fa hawan hawa hawa ɗabaki nawa ne ɗabaki nawa ne oho hato kuma sama akwai kasa akwai duwatsu a ciki babu kasa ba duwatsu a yi tabbata akwai duwatsu akwai kasa eh to tafiyar shekara 500 tsakanin kowace da kowace kuma tara nan ta tsaya ai mu sake mu Allah kawai mu huta eh, ku tambayi scientist mana musamman masu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 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم الله nan duk ikon Allah ne ana nuna Allah mai iko ne bisa komai ba abin da yake gagararsa Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wani kissa na labarin annabi Ibrahim abin da ya faru wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta ana biyo manzo Allah labari cewa katina akwai lokacin da annabi ibrahim ya roki Allah ya ce rabbi ya ubangiji na arini kayfa tuhil mauta ka nuna mai da kiraye mutattu bayan sun mutu ka nuna mun gani a aikace physically a fili yadda in mutu ya mutu kake raya shi kafin tashin kiyama yana so ya gani ne tun a duniya qala awalam tumin Allah ce annabi Ibrahim shin baka imani cewa ina rayawa bane to kuma ya ganin ku annabi Ibrahim bai imani Allah yana raya mutu wannan tambayan da yi bane to me yasa kuma yi wannan tambayan to inda ya imani me yasa yawa don ya kara yaqini bisa yaqini an gane ka san yaqini yana karuwa yawa yaqini yana karuwa misali yanzu kana gidanka sai aka baka labari wani abu ya faru a wannan masallaci kana fa gidanka amma akwai wanda shi a gabansa ya faru kuma kai ka yakinin wanda ya baka labarin nan na gidanka ba zai ma ƙarya ba kai da gaskiya gaya maka don baka taba jarraba shi da ƙarya ba amma ga wani kuma a gabansa abin ya faru to nan abin tambaya da kai da kake gidanka aka baka labari kuma ka gaskata wanda ya baka labarin nan ka yadda ba dai maka ƙarya ba dan maka taɓa jarawa da ƙarya ba da wanda ya gani a gabansa wa ya fi wani yaƙini laisal khabaru kal iyan ko kal muayyan haka laraba da masu ka faɗa gani ya kori ne ji kai ji kai shi kuma ba to ta nabi ibrahim ya yi imani allah ya gaya masa yana raya matattu ya yi ta da wannan to amma kuma idan ya gani a gabansa ba kuma zai ƙara samu ya ganin ya fi wancan labarin an gane wannan wannan shine dalili Ba cin annabi bayan ko bai imani Allah da raba ko kusa annabi ibrahim ya yi imani Allah na raya matattu bayan sun mutu kuma ya imani tashin kiyama ta haka sai da yace mana qala awalam tuni Allah ce mushin baka imani bane qala bala ce na imani walakin liyatma inna qalbi ai li azdada yaqinan ba'da yaqinan don kare yaqini akan yaqini to shikenan ga Allah dai jarraba shi Allah dai nuna masa aikace yadda yake ne raya macece yawa bayan kalma kun fayakun sai ka ce masa qala fa khuz arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka aka ce masa ka samu tsuntsaye guda hudu ka kamo tsuntsu guda nawa kowa san tsuntsu ko suna yan kananan halitta waɗanda suke tashi an gane mm. awa sun maji ala kulli jabalin min hunna jizo aka can ka samu hudun nan ka yanka su gutsu gutsu gutsu gutsu gutsu gutsu bayan ka yanka su gutsu gutsu ka cudanya naman kowanne a cikin kowanne yayi mix kenan yawa ai yayi mix din su naman wannan ya shiga cikin wannan kafan wannan shiga wannan amma ba sai ya daddatsa su ba haka haka yadda ake sara nama eh gunduwa gunduwa yadda ake doya ko ko dankalin turawa kisu kusu kusu hakan nan to yayi eh, haka ya ga ikon Allah summa eh summa ja'ala ala kulli menene summa ja'ala ala kulli jabalin minhunna juz'a aka ce to ka samu dutse ka dauki wani bangaren nama ɗaya da suke hadu nan ka sa a nan ka sa a nan ka sa a nan ka sa su daban-daban an gane tsuntsayen guda hudu ba da ya gutsu-gutsu da su to kar ma haɗa su wuri guda a sa misali a ce kasa su kashi hudu ko kashi biyar yadda ya ga dama da ya kasa su ya sa anan ya sa anan daban-daban daban ya kacancana su bayan ka yi haka aka ce masa sun madu uhunna ka kira su kawai ka ce su zo hmm. ya tinaka bayan annabi ran ya gama abinda Allah ya ce masa ce ku zo sai wannan nama ya tashi shiga wannan gutsuran gutsuran da yake wannan ga dan uwansa anan sai tashi ya dawo nan nan ya tashi ya dawo nan nan ya tashi ya dawo nan da suka gama haduwa ko ne sai kawai tashi fir ga sunan kaga mai iko ko kaga Allah ko in banda Allah wa zai hakan nan mai annabi Ibrahim da ya ga haka wa'alam annan laha? aka ce mata ka sani lalle Allah ba abin da ya karfin sa azizun ne mabuwayi ne Hakimu ne mai hikima ya halicci komai yadda yake so kuma haka yake ba mai canja shi to yanzu da wannan kuwa ganin ko nafi mamaki da wancan mai jaki da jake shekara ɗari naman ƙashinsa ya yi fari gutsu-gutsu an zo lokaci guda a idarsa an tashi kasusuwan wannan ya haɗu da wannan wani haɗu da wannan a idarsa aka yi nama aka sa masa fata ya zo ya tashi da wannan kuma tsuntsaye aka yi gutsu-gutsu da su naman wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan aka rarraba su a duwatsu da aka ce ku zo kawai suka taso suka zo da rayin suna tafiya suna wanne yafi kuke gana ganin wanne yafi kai jaki ko tsuntsu kai ba jaki kai tsuntsu kai ba to kowanne dai abu mamaki ne amma ni kan in ni ne ni ka ra'ayi na jaki ya fi a ba ra'ayi na fa amma ya ku tambaye ni mai dalili yawa bari ku ji abin na point dina bari ku ji point dina point of argument ni abin da yasa ce jaki ya fi saboda jaki wajen shekara 100 yayi da me da mutuwa da lalacewa rugu amma wannan na tsuntsaye fa lokaci guda ne naman bai bushe ba amma wancan fa ba a san ma inda naman yake ba ba a san inda fatan yake ba kashin ma ya yi dugu dugu dugu dugu dugu to kaga ai eh, wannan ni a wuri na bana gafi abun mamaki da ta ce shi ma wani abu abun mamaki ne su sake haduwa din kuma su tashi shi ma abun mamaki ne yawa kai ma ka dawo jakin ko <laughs> <laughs> shekara ɗari shekara da ya ba wasa ba yana da riba wasa ba akwai wata dirama akwai wata dirama da wani ya tura mun kun taɓa ganin ta ni ya tura mun dirama na ne da gani sai da saka ta kai sau uku sai a heheren eh, eh, kyarkere da dariya <laughs> eh, ni ya tura mun wannan dirama ne kan ne wani bawan Allah ne kun san dirama diraman ta tallata addinin musulunci ne amma da suka yi ta ba musulmi ba ne amma tallan addini suka yi in fada muku me yiwa na fada muku kira kusan wanda ya dirama da amma kuma yan Najeriya ne iba ne wani ne yake a dirama yake cewa shi me zai yi matarsa ta zama tasa ne kawai shi kadai wani ba dai ganta ba ita ba za ta ga wani ba sai ce masa it's very simple kawai eh, eh shi abokin da musulun zai ce abu ne sauki ne zai ce to become a muslim sai ce i didn't understand ce you can't understand <laughs> sai ce abu mai sauki kawai kana zuwa kaka musulunta da kai da matarka sai ce bai gane wace to ai ba na gane ba ka fahimta ko ka fahimta ba in kana son wai matarka ta zama taka ne ba ta ganin kowa ba mai ganinta shi haka yake so ibo ne yake tambaya haka yana tambayan wani doka hmm. ne doka yake tambaya hmm. ce yana son shi me zai yi a duniya na matarsa ta zama ci kadai ne kawai ba ta kanin kowa ba ya ganin ta sai ta a very simple kawai ka musulunta hmm. ba ƙarya ne kuma wallahi ba wannan ba mafita ka ne tana gida tana kulle ba za ta je ko ina ba in dai ba ma inciya ba amma in ba haka ba ba zai yi ba kuma wannan shine solution kuma gaskiya ya fada kuma ka samu mamaki wallahi duka ba musulmi bane gashi a wayata kana son tura maka eh yan Najeriya tun kai ma ka gani ko kuma yanzu ka da baka taɓa nuna mun ba ka da tura mun ba da dariya eh, eh? <laughs> Allah ya taimake mu to kenan kaga addinin musulunci gaskiya ne kamar da muka faɗa jiya Na addinin musulunci gaskiya ne ba jiya ne ma ko yau ne ko yau ne ma kuka ce ba bukatar sai an sa mutum ya shiga da karfi ko da takobi ko da zuna babu jiya ne ko amma mai ta ne yau ko yawwa komi na a fili yake gaskiyarsa komi a fili yake A ah, ina taba gaya muku a wancan tafsiri da daɗewa ce wani ba amirki ne musulunta sanadiyar sa kawai shine laundry irin wannan wurin wanki din nan shi sa wanki yake da guga wala shine sanadiyar musuluntarsa me ya faru ai na taba ku kisa me ya faru mana shi yana wanki da guga din yawa duk lokacin da waɗanda ba musulmai ba yawa ga kawo wanki suka kawo wanki sai dinga ganin dan guntu guntun kashi ko fitsari fitsari ko dan jinin haila amma idan musulmai sun kawo nasu sai ga babu wannan ga babu wannan kazanta so sai fara tambaya yace to me yake faruwa ne hmm. shi ya ga na musulmi duk ma kawo a yashi yana observing sai ga ba guntun kashi ba wani guntun jinin haila ba wani warin fitsari ba komai ga sun kawo a wanki a goge sai gano cewa yi musulmi ne suke haka sai ce kenan wannan addini akwai tsafta a cikinsa za ka ce masa a? shi ba za ka gana ma da ubangijinka ba a cikinsa ba za ka yi ibada ba sai ka je ka yi tsarki ka wanke tsuliyanka ka wanke azzakarinka ka zo ka yi alola ka yi komai idan idan ka da matanka sai ka yi wankan janaba in mata jinin ta ya dauke sai ta yi haila sai ce wannan ne addinin gaskiya sai runguma an wuce ko ba gani ba ne ta yi kaga duk wannan ayoyi ne ga sunan a fili na Ahmad Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah ji kan Ahmad ya yayi aiki wallahi eh, eh a can kana Afirka ta kudu ya zauna a eh, eh. yawa

lokaci ya yi na amsa tambayi ko mana to bismillah mun kwana aya ta 260 daidai insha Allah gobe mu ta 260 da da daya bismillah amin ah, assalamu alaikum muna ya tambaya matsayin azumin waɗanda suke maganganun batsa ta maganganu na ashar da zagi da irin waɗannan abubuwa akwai hadisin da manzo Allah ya ce wanda bai bar maganganun banza ba bai bar magana ta ƙarya ba bai bar albasha ba ba bukatan ya bar abincinsa da abin shansa kenan kaga ba bukatan ya yi azumi ma saboda kan nan wanda suke azumi suke maganganun banza maganganun batsa su ji tsoron Allah su bari don kar su bata azuminsu, wannan shine kawai takaice nan wata mayar batun zakka yana cewa ah, mutum zai iya fidda zakka a wannan wata ramadana ko da lokacin bai yi ba kuma zai iya idan lokacin ya yi dan jira sai wata ramadana domin ya samu falala ai ba ma zakka ba ta zakkan fidda kai wani ma kwanan ya tambaye ni cewa zai iya cirewa yanzu na ce yi eh, da ka iya cirewa da sharaɗin idan wanda za ka ba suna cikin halin kakamin kai halin yunwa ya halatta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi muawiya ya bashi zakka ta shekara biyu mai zuwa in advance kenan ya halatta to idan akwai yunwa akwai akwai talauci misali yanzu dina ce wani yana nan ga ramadan ya shigo ma'aikacin gwamnati ne babu albashi dama ga bashi a kansa in ya kai azumi ba abin da zai ci da iyalansa ba komai wannan ya halatta ka bai zakatul fitar yanzu kuma ta yi yawwa kamar da manzala karbi zakkan muawiya lokacin ta bai yi ba in akwai talauci wannan ya halatta in hadu ba a bayar daidai ne wannan an gane wannan balle kuma zakkan kuɗi misali ka fara ka saba cirewa a a shawwal ne eh, ko a zilkada ko a zilhaj sai kaga wannan watan ga mutane suna cikin matsatsai to ya halatta ka cire ta a yanzu ba sai watannin watannin sun zo ba an gane ya halatta na na kuma wata ce take tambaya game da mutum da ta haihu a dabda azumi kuma tana ganin ba ta iya yin azumin ba za ta ciyar ne ko kuma za ta biya daga ba kai eh, kamar da abdullahi abbas ya faɗa cewa mace ne ta aifu dab da azumi kuma tana garbara ta yin azumin ba da ta ciyar ne eh za ta ciyar haka abdullahi abbas ya ba da fatawa ba za ta ciyar yawa amma in rashin lafiya ne ana ganin cewa rashin lafiyan da ya warke sakamakon aihuwan nata sai ta bari in ta warke ta biya amma ana ganin ba warkewa bane wani rauni ne na abin nan wanda suke sakamakon shayarwa da take yi dan ba zai samu ruwan mama ba sai da eh, ta galabaita wanda kuma ya yaro kafin ya daina shan mama dai kai shekara biyu wasu da irin wani hitaciyar kawai hitaciyar kamar yadda abdullahi abbas ya ba da fatawa allahu alam na'am dama kusan tamari da ce mace mai ciki wai za ta iya za ta ciyar ne kuma za ta ita ma ciyarwa ne kawai eh, ita ma ciyarwa ne ita ma mai cikin duk wata wanda ya ne yadda abdullahi ba su ya bayar nan to sai masu na baki kawun matsi akwai sauran yan mintuna wani mai tambaya mai amfani bismillah mana <clears throat> na'am hikima na ubangiji na Allah baya kwaikwayo wajen wani zanen hannunsa ya yi daidai da na kwakwa nasa daban-daban wani eh, Allah yi ya kame yan bada yi daga kowa zanen hannunsa daban ne haka Allah na da daban na uba daban na uwa daban ba wadda abin tumfirin ɗansu zai zama iri ɗaya in banda Allah da ikonsa duk yawan mutanen duniya bambancinsa kenan to kaga in eh, a lissafi ma ya kenan ya gani na'am alaikum salam kaga yanzu da dan adam ne yake yi sai a samu mantuwa in ya halatto wannan gobe ya sake irin irinsa ko gane bane amma a ce ba samu ba sam sam ba dai yiwu ba wannan sai Allah na'am aha mata masu bin tarawih masu sallah na'am a gefen gidajensu a'a sharaɗin bin liman su zo masallaci yawwa ba za zo can suna gidansu a wasu wurare can suna sallah ba sai dai idan sahu ya zo ko da daga nan zuwa muda lawan ne ko santaral ne suna can in sahun ya haɗu da nan in zai yiwu za su bi liman kara samu yanke tayi yawwa wannan shine sharaɗi. yawwa ya ta sahun bai yanke ba yawwa wannan shine a takaice na'am tana bismillah wa alaikum salam amin amin amin amin eh. wanda ake bin su azumi har wata ramadan ya zo in dai da gangan ne ya yi laifi a ce ana bin mutum azumin wannan shekara ya yi sakaci har na baɗi ya zo bai biya ba ya yi laifi wasu malaman ma ba fa hadisi ba ne sun ba shi punishment cewa in ya biya sai ya ciyar hmm. in guda goma ne ya biya goma ya ci da miskinai goma in guda biyar ne ya biya biyar ya ci da miskinai biyar in ɗaya ne ya biya ɗaya ya ci da miskinai ɗaya ya biya ɗaya amma wannan hadin su ne ba hadisi ba ne a hadisi kan ya nuna laifi ne mutumin da ya bar ramadana bai rama ba har wani ramadan ya zo ya yi laifi sai ya biya wannan kawai nemi Allah gafara ce ba zai sake ba wannan shi amma idan da rura ne ba ganganci bane misali yana so zai rama gobe rashin lafiya bai rama ba ya warke zai rama jibi wata rashin lafiya sake tasowa wannan ba za a ce ganganci bane ba za a ce ganganci bane na'am eh, ga wani can na'am kamar kai bayani akan hmm. auren mace idan ka aure ta <laughs> nika nika aina ciki. ni na cike sai dai kayan ka aura eh, ka ce idan mutum ya aura ka ce mutum yawa idan mutum ya auri mace aka ji tsoron wani ciwo a jikinta mutane suna mutuwa cewon karka je ka aure ta don gadaran kai dan izala ne ko kara da karfin imani yawa yawa to canfi kuma daban can kun san me canfi canfi asalinsa wata al'ada ce wadda aka fi samunta yawanci a wajen hausa ba sani ba ko a sauran kabilu ana samu kamar mutum ya auro mace sai a ce jarinsa ya karye saboda matawaiku tana da ko farin kafa an gane wannan to wannan kaga canfi ne an gane wannan to amma matar da aka san kaman tana da aljanu idan ka aure ta aljanun za su kashe ka dan akwai matan da tabban ka aure ta aljanu za su kashe ka to irin wannan ba canfi bane ta yi daya ya mutu ta sake ta yi daya ya mutu ta yi uku ya mutu ta yi hudu ya mutu ka nisance ta eh gaskiya ne ka nisance ta gaskiya ne gaskiya ne yawwa dan tabbar akwai aljanun da suna kashe mutane yawwa dan zauna jikin mace duk wanda ya taba ta wallahi da da da wata masu ana ta auren ma wata masu ta ana ta aure to irin wannan ba canfi bane ko ma menene ko su kashe ta masu suna kashewa kai kwanakin baya faru ko yawwa eh, eh, eh, eh ta gama service ma aljanu suka ce ka ta auren ta da suka kashe ta kuma ta ido suka kashe ta a gani da irin wannan ba za ka ce ka abin nan ba Allah sau ba to malam su ana bin mutum azumi azumi ya zagayo bai biya ba ana sauran kwana biyu ya rama eh, A kama wannan da shi iya eh, wannan tun da dai bai tsallaka sharuwan wancan ba a wannan shi ba da ce ya abin eh eh a ba saurara dama abinda ake kin a ce ba karama ba har sai wani azumin ya wuce kuma karama a bayansa ta wannan shine sakaci din amma inda ya rage kwana biyu kamar a shiga wannan ramadanin karama alhamdulillah wannan babu ba komai akai ya eh, kauce da kowa da wanda ya zo wannan babu laifi akai dama sakaci shine ka bari har sai ba sai mun gama wannan tukunna a bayan sallah karama na wancan shekara wannan shine sakacin an gane da sakacin yake subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu sai gobe Allah ya kai mu